Wani hanzari gudu ne mai haƙuri ya yakan gidacen zama yanzu mun yi sabo da arfati ta zamo. Inna lillahi wa inna ilaihi Da na san cewa zan ga wannan ranar. Da na roƙi Allah ya ɗauki rina tun kafin wannan lokacin. Na cancanci da wani hukunci daga gare ka. amma dan Allah ka yi haƙuri faru ka tona min asiri da ki san daraja wannan mage da kike yi da biki tona min asiri ba ko da ke ban yi mamaki ba na sha fuskantar matsala a rayuwata a dalilinki sanadiyarki duk wani abin farin ciki da kuma bakin ciki ya same ni a rayuwa sanadiyarki na rasa kafata sanadiyarki na sami ilimi na zama babban mutum <laughs> amma halin da ake ciki yanzu ina da na sani gwamma in je titi ina barace-barace a maimakon ci gaba da rayuwa da ke ka daina faɗin haka faru ta da kai kamar kana ta duniya abin ya faru ne don Allah ka yafe mu ki mun shiru na tsane ki na tsane ki arfat ba na so in ƙara jin wata magana daga gare ki na tsane duk wani abu da na samu a sanadiyar ki na tsane duk wani abu da ya shafe ki na tsane duk abin da na mallaka a rayuwar nan saboda ki zan nisanci ki ba na ƙaunar in gara ganin ki a rayuwata ba na ƙaunar duk wani abu da na samu da ki Kai haƙuri faru. Kai da Allah. Kai haƙuri don Allah da Kai haƙuri.